a addini mun haɗu a al'ada mun haɗu a iban yankunan mu ma in zaka je cikin damagaran ko zaka je maraɗi ko ka je tawa kai ko agadas ka tafi sai ka ji ka kamar a cikin garin Kano ko Katsina kake baka da wani bambanci mun haɗa a auratayya mun haɗa a kasuwanci mun haɗa a abubuwa da yawa a kuma ba mu da nisa kusancinmu yana da yawa to a ce za a je a yi yaƙi a cikin Nijar ne kawai za a ringa yin yaƙin ban ga lalacewar ɗan adam da ta kai za a yaƙi a cikin Nijar sa a ce ba za a harbo bindiga ko ɗaya Najeriya ba. ‘Yan Nijar nan in an fasa su ina za su yi. Najeriya za su taho. Abin da ya faru a Libya ya ishe mu darasi. Akwai ƙasa a tsakanin mu da Libya Najeriya Nijar. Girma sosai. Amma da aka matse Gaddafi da sunan baya dimokuraɗiyya duk duniya ta yarda tsohon shugaban ƙasa buhari ya faɗa ya fi sau nawa cewa abin da ya faru a libya shine ya zo ya zame mana matsala a najeriya chadi kamaru niger din mm. ya tafi har mali murtaniya da burkina faso bazuwar makamai da 'yan ta'adda amma mercenaries ɗin da shi gaddafa aka ce ya yi training mm. wannan ne wa'annan ma ka je ka tarwatsa su da karfi. makami yana hannunsu shugaban kasar yana hannunsu su ma an suka bude amores din su duk mutane suka dauka mu da kake kallon ka tsira a Kano a je kawai a gama da Nijar rana guda ko Lagos kana ko wai kana Lagos rashin tsaron da ke faruwa a Kano ko kuma a wasu sassa a kasar nan bai shafi mutumin da ke ko ina ba ita kasa tare take duk makaman nan mun yadda cewa ga ta kan iyakar da suke shigowa kuma dukkanin wani action a international relation mm. sai ka samu reaction barin faɗi wata magana wadda mutane za su yi na taɓa eh, faɗarta duk da lokacin bata zo min da daɗi ba kuma da yawa sun ta'allaka wannan maganar da na faɗa a ɗaya daga cikin ƙalubalen da muka fahimta da muka fuskanta a baya a'a ba a majalisa ba ina SA ko kuma bayan na bar SA na rufe bodon nan mm. bodojin Nijar rufe bodojin Nijar ya zame mana gagarumin hatsari a arewacin Najeriya amma sai muka ringa kallon ɓangare ɗaya mm. na abinci saboda kawai shi ya dame mu mm. ba mu kallo ɗaya implication ɗin ba yanzu an zo abincin dai daga sanda aka rufe bodar ƙaruwa farashin sa'i mm. ƙara fin ƙarfin talaka yayi a rufe bodar wasu mutane wanda suke kallon in an rufe wannan bodar su a Najeriya tasu za ta zama a buɗe za su eh, samu ci gaba idan da sauransu ga baki daya eh. duk aka je aka yi musu mu kuma suka rufe tamu da suka rufe tamun ɗan abin da suke samu an taho da mota a basa haraji duk aka hana mm. ba haka aka yi ba yau mutumin Najeriya ne ya fi cutuwa ko mutumin Nijar ko na Mali yau maganar da ake duk makaman nan da suka shigo ta nan suke shigowa duk ta'addancin nan a Katsina aka yi shi wacce ta yi iyaka da Nijar mm. har ya shigo ya damu mutumin Kano ya damu mutumin Bauchi duk ta'addancin nan daga Sokoto ne duk ta'addancin nan daga Zamfara ne har ya tafi Neja mm. ta'addancin nan a Yoba ne wancan rufe boda din daga 2015 zuwa yanzu wannan abin ya zo ya sake zame mana bala'i ba ma wanda yake wannan tunanin wanda abu ne da ya kamata a ce mun kalla manufar su a wannan lokacin maganar shinkafa kawai ta janyo mana wannan bala'in shinkafar cikin masifa bindiga ta zo ta ishi kowa kuɗinmu kuma mun kasa kuma idan Nijar ta fashe yanzu a ciki sanda muka zama majalisar wani ya miƙe ya ce daga jihar sa akwai sama da mutum dubu ɗari biyar da suke gudun hijira a cikin Nijar suna Nijar suna gudun hijira fa yau sama da shekara goma 'yan Najeriya gwamnatin Nijar ce take kula da su da sauransu ana zuwa ni na sani na san dukkanin kan iyakokin nan da wanda ya miƙe ya ce to shi jiharsa eh. da take da boda da Nijar kullun karfe biyar zuwa shida ta yi mutanen garin Nijar suke komawa su kwana a can su dawo da safe dalilin eh. matsalar tsaro dalilin matsalar tsaro eh hmm. to ka rufe botarsu, ka ce aje ayi yaƙi a wajensu. ya ce bugu da ƙari mun je mun kulle yarjejeniya da gwamnatinmu da gwamnatin Nijar cewa tun da 'yan tawaye a wayannan mutane sai su suna kan iyaka in ka kaɗo sai su Nijar ba za ka iya shiga ba in Nijar ta kaɗo sai su Najeriya ba za su iya shiga ba mun yarjejeniya cewa Nijar za su iya biyo su har kilomita hamsin eh. mu ma za mu iya bin su har kilomita hamsin a cikin Nijar wani abu da ya kamata ka sake lura shine jami'an tsaron kana da su yanzu nan in dai Najeriya tana da karfi da ikon da za ta iya tunkarar Nijar ta dawo da demokradiyya a Nijar ko a satin nan faga abin da ya faru mara daɗi hmm. soja Najeriya a ƙoƙarin kare ƙasarsu soja 36 ta bakin ta bakin hukumar tsaro ƙasa kasan Allah ya kiyaye amma wani yana zaune kawai yana cewa a je a saboda kawai in an yi za a kare masa mulkinsa wai za a kare demokradiyya idan kana so ka gane cewa wannan mulkin ai wannan ba wai dan demokradiyya ake yi ba tambayi kanka hmm. da faransan da take magana da duk wanda suke magana ina demokradiyya a kamaru shugaban kasa tun 1982 ya shekarar shekararsa 41 paul biya kowa ya san yadda aka yi ya dawo kowa ya san yadda yi wa arewacin kamaru da an yi zaɓe shi zai ci dukkanin wani mai farcen tusa wanda ba daga kabilarsa ko tsarinsa yake ba ya yi masa ritaya masu turanci to to masu turancin ingilishi kaga yanda ake kisa da mm. abubuwan da ke faruwa a can arewacin Nijar arewacin Kamaru din nan shin su me yasa ba za a je a tabbatar da demokradiya ba mm. idan juyin mulki ake magana me yasa Chadi shi shugaban kasar kwanan nan Idris Deby aka kashe shi ya hau ya ce gasan da zai handun oba wannan zai nuna maka ba wai demokradiya ake hange ba arewacin Najeriya ake hange kuma zan gaya ma magana ta ƙarshe ita ake hari hmm. shin Mali hmm. ko ba su je sun yi juyin mulkin ba babu ECOWAS Gini ba su je sun yi ba Burkina Faso me ke faruwa duk wayannan abubuwan babu ka gane karkari an je an ba da tsari na diplomasiya to ku yi shekara daya daga shekara daya ku tafi a dawo a zo a yi mulkin a dawo da farar hula ba wanda yake goyon bayan juyin mulki ba ma goyon baya ba mu mm. goyi bayan abin da ya faru a Nijar ba amma ba demokradiya ake so ba in demokradiya ku ake so akwai wurare waɗanda irin wannan tsarin na NATO ko irin wannan tsarin na irin wannan bukatar. ta je ta sa aka je ake kokarin tabbatar da demokradiyar a wajen yau ga abin da ya wayi gari libya ta ishe ka misali hmm. ta tarwatse ta kai da shugaban kasa kusan biyar a libya daga kashe gaddafi kowa yana cewa shine kowa suna cikin jin daɗi da zaman lafiyarsu bala'in libya ya zo ya damu wanda yake kano ya damu wanda yake lagos wanda bai ji ya gani ba ma hmm. kuma a dukkanin kasashen duniya bari in gaya maka inda suke da dandazan musulmi da musulunci ake practicing din musulunci arewacin Najeriya wannan boko haram ta zo mun yi surviving ɗinta mun tsallake wannan yan ta'adda Allah Su subhanahu wata'ala ya sa ba zo sun zame mana masifa ba to Iraki an tarwatsa ta da sunan demokradiyya da kansu turawan sun yadda sun yi kuskure wajen shigar rahoto yana nan Libya hmm. an yi haka hmm. da kansu sun yadda sun yi kuskure shiga Libya Syria ga yawan mutanen da suke mutuwa a Libya Mali da sunan demokradiyya Burkina Faso da sunan demokradiyya Sudan suna zaune lafiya suna yin abin da suke so cikin nutsuwa da kwanciyar hankali hmm. da sunan yarinya haka kawai ta fara rubutu a Facebook a Twitter da Facebook wai a canjin gwamnati an je an kori El Bashir da sunan demokradiya wasu ya hau wasu an kore su rana guda kawai an raba su biyu wannan suna west wannan suna east kawai yanzu ka ga yanda Mizail yake yawo a can da sunan demokradiya da eh to da sunan yaƙi yaƙi amma wasu suna cewa za su zo su yi demokradiya Southern Sudan su ma suna zaune lafiya aka ce a raba su je su sun samu kasar kansu ko kana ganin yawan mutanen da suke mutuwa hmm. ba ta ma da tsari Ukraine kana ganin yadda ake yi wa Ukraine ita kanta Moscow din da take da karfin soja na ɗaya ko na biyu ko na uku a duniya ko ga yadda suke kullum missile a cikin garin Moscow ko ga Chad nan Yemen Yemen ga tarihi irin na Yemen hmm. babu gwamnati mu kuma arewacin Najeriya ina tabbatar maka a cikin shekara ɗari biyu da wani abu da suka fice sanda aka yi juyin aka tabbatar da daular Usmaniya duk duniya in dai ba wannan ƙasar ta Larabawa Jazair ba ba inda suka rike kitabu wa sunna kamar nan arewacin Najeriya ka bari wannan abin ya zo shi ya faru baka san yanda zaka zo ka samu kanka ba to kuma dama abin da muke ta faɗa a shine dole ita majalisa ko kuma dole ita demokradiyya ka yi mata ɗaurin gwarmai ma'ana ba za ka haɗa mutane wanda duk su iri ɗaya ka ba su eh. ƙasa su riƙe ba su tunanin wanda suke kan mulki na yanzu wanda za su ce a yi ko kar a yi ko ba su san ma irin wannan magana da ka faɗa yanzu ka gane ko na rana guda haka kawai wani ya miƙe ce ya yi mulki waɗannan jihohin guda biyu ai guda bakwai sai ya ƙara Kano ya ƙara Bauchi ya ƙara mm, Adamawa haka ya haɗa mu ya kore mu ya ce ya kore mu daga daga Najeriya gaba ɗaya Oka ji mulkin Oka to waɗannan ɗin su ne ake so a zo a yi faɗan nan kuma kowa ya ga duniya yanzu yadda ta canza su Rasha sun zo sun karɓi waɗanda suka yi wannan juyin mulkin irin Mali irin Burkina Faso irin ina ne kowa ya san rasha tana da hannu a ɗaya ɓangaren a sudan amerika tana da hannu a sudan kawai dan mutane ana so su testin makamansu ko sai mu bari su zo su testin makamansu a kano a kanmu kuma idan ka je ka ce an je daga nan cikin kano zuwa gidan sarkin maradi sarkin maradin katsina daga nan kano ka je gidansa kilomita ɗari biyu ne hmm, ba nisa da yawa a eh. ɗan tsaya ɗan tsaya ɗan tsaya Hmm. tsakani da Allah wa'ancan an ga wannan su kuma wanda suka karɓi mulkin sun je su ma a ƙoƙarin survival sun tafi sun je sun haɗu da Rasha sun je kuma sun haɗe da Mali sun haɗe da Burkina Faso eh, Algeria ta ce za ta ba su goyon baya ka gane ko su kuma wa'annan ɗinnan yanzu sun je sun ɗebo Wagner wayannan sojojin na Rasha sun zo na haya su suke taya su yaƙar 'yan ta'adda sun ce sun kori Faransa faransa faransa sun ce ba su yadda ba kenan kaga rasha tunda waannan sun ce za su zo su kare mali ta ce duk wanda ya taɓa rasha su ya taɓa nijar mm. to ita kuma mali yanzu ba da kanta take yaki ba rasha ce take mata mm. da sun nan da sun je sun ɗaura nan ai target ɗin da za a yi kano kuma ma akwai rahoton da ke cewa ita rasha ta tana nan kuma duk masu cewa a tafa aje a yakin nan hmm. Nijar din me mun tattauna magana kuma mun faɗa a majalisa kuma mun gaya wa shi shugaban majalisa ya gaya wa shugaban ƙasa akwai sojoji na ƙasashen waje na turawa kimanin dubu biyar da wani abu a cikin Nijar me yasa suka kasa hana kuɗin hmm. ai dole suna da intelligent ka gane hmm. da aka yi din me yasa cikin gaggawa ba su taking over sun hana kuɗin nan ba suka bari me yasa sai bakin mutum za a je a yi testing kamar lokacin sakan world war eh. ai shine abin da ake faɗa Abdulrahman cewa yakin nan na wasu manyan ƙasashe ga wasu cikin ba fa ba da sanin su ka ce kawai wasu daga cikin shugabanni ba wai na ma nauyi ba da sanin su haka demokradiya take gasa muke a tsakanin mu to yanzu ta yaya za a ce a magance wannan yankuri tunda kowa ya sani kai ka sani shi ma da sani sani cewa su waɗannan manyan ƙasashe na duniya saka ce za ta hana su tabbatar da muradinsu mm-hmm. kamar yadda ka bada lissafi ah, bayani ya faru a Libya ya faru a Iraq ya faru a Sudan kwana-kwanan nan ya auku a Mali da abin da ya faru a Equatorial gini kuma yanzu Najeriya aka saita kuma duk matakan da ake ta kokari ana ɗauka na wani, ba ga alama kamar ba za su wani ainihin da ke ganin za a bi tabbatar da ganin cewa to ni abin da nake gaya maka ai su mutane sun yi iyaka nasu alhamdulillahi hmm. sun daure sun cize sun zaɓi irin mu against all odd kuma iri na da mutane ne suka fito suka yi balantiya suka zaɓe ni ba wani mutum da zai ce hmm. ni ne na sa kawo saboda haka kawai bari ina daga ofis ɗina kawai zan ce kai kawo kar ka yi abin da mutane suke so ina nan fa a zaune ana yakin neman zaɓe a zaune mutane a yan kasuwa a garin nan suka ringa ganin idan muka daurewa kawu gindi zai je kare maradunmu tsayawar da muka yi irin wannan abin da mutane suka ba wai da sun zaɓe mu dan mu dawo mu ba su kuɗi ba ne iri na iri na da aka zaɓa zaɓa suka yi don irin wannan masifar don da mun batta ta yanzu misali jiya mun ɗauki diddiga akwai sama da tirela 800 da wani abu ta 'yan Najeriya wadda wadda take kan iyaka jiya wani shekaran jiya wani ya zo gidana yana gaya mun cewa yana da kayansa wanda suka taho daga mali ka gane ko sama da na naira miliyan ɗari da hamsin eh ba dama mm. ka gane ko shin yanzu wannan rufe iyakokin da aka yi gaba ɗaya ɗan Nijar ta cuta ko ɗan Najeriya duka amma mu tafi cutar mu eh. wayannan mutanen namu da suka zo suka yi balantiya lokacin da aka zaɓe mu suka bada da kuɗinsu suka yi wa yaransu magana akwai fa mutum ɗaya balan salisu mota guda ya aika mana ta kayan masarufi ya aika gidana domin a a zaɓo mu banda wanda suka ringa ɗaukar kuɗi wanda za mu yi kamfen mu je mu buga posta mu yi me mu yi me suka mm. taimaka mana duk yi mana suka yi dan mutum kuɗe musu waccan to abin da muke cewa mu dai sun ji mun fito mun yi mun gaya wa duniya cewa ba mu goyi baya ba kuma muna nan matuƙar za mu shiga wannan majalisar sai majalisa ta tabbatar za a je a yi to ba mu yadda ba ba kuma za mu goyi baya ba kuma ana neman sama da mutum saba'in ne su zuwa saba'in zuwa saba'in da shida su goyi baya kin goyon baya mu ba zai bari a je a yi wannan yakin ba sun zaɓi waɗanda za su je su hana duk da na san suna nan da ƙalubalen su mm. da suke so mu ma su yi mana an yi mana kulli iri iri iri iri iri dan ayi yi din mu. kuma an haɗu da wasu a cikin mu wanda son zuciyarsu sun ɗauke ta sun mai da ita ubangiji sun kasa kallon maslahar al'umma mun ce yanke wutan nan kada a mayar musu da wutar su. yaran da ya mutu a asibiti saboda rashin wutan nan a Nijar suna nan bila adadin kayayyaki wanda wayannan kantin kwari ko kasuwar kurmi ko kuma singa ko sabon gari ko dawanau wanda za su yi asara wanda mutane suke shigowa su sai kayansu suna ji na wanda za su yi asara suna nan bila adadin yanke wutar da aka yi a nan mutanen Najeriya ne mm. kuma yanke wutar nan su abin tambaya shine duk mun tattauna ta eh. sa hannu Najeriya ta yi zamu ba zamu karku yi dam mu za mu yi dam a wajenmu mu tare ruwan domin in sun yi suka tare ruwan mu ne za mu shiga matsala to yau sun yarda cewa tunda mun yanke musu wannan wutar dama rasha mm. suna kokarin yi musu dam dam din nan eh. yanzu sun yadda za su je su yi musu dam din nan to an riga an yi mm. to wutar lantarki kuma za su zo su su ba su ta sola mm. za kuma su zo su su ba su ta sauran yadda za a alternative energy wanda ba dole sai da hydro din ba a ƙarshe wa mutanen garin wa wannan kanan gurin da suke yin ciniki ka san dai an daina sayan kayan mu a fice Kaduna da shi Legas suke tafiya ka gane haka ne ai to ta ina zaka shige in zaka bi ta birnin gwari ta ina zaka biyo an datse hanya mutanen da suke kasuwannin nan gabaki ɗaya wannan jihohin guda bakwai da Kano suka dogara a kasuwancinsu duk ba a Kano suke sayan kayan ba Kebbi ba a Kano suke sayan kaya ba, mm. Sokoto ba a ku kasuwa ba a wajen ku suke sayan kaya ba, shin mutanen Zamfara ba a wajen ku suke sayan kaya ba, mutanen mm, Yoba da Borno da Katsina duk ba a wajen ku suke kayan kaya ba da Jigawa. Kaga kenan wannan ya taba kasuwancin mu. Shi kuma mutumin Kano duk abin da zaka yi kayi je kayi ka bar masa abu biyu. Abin da ya kamata masu mulkin Najeriya su sani kenan. Mm. duk abin da za ka yi masa je ka yi masa amma ka bar masa abu biyu da Allah da annabinsa yawwa kar ka taba masa wannan hmm. in baka taba masa Allah da annabi ba ka gane ko baka taba masa harkar kasuwancin ka ba harkar kasuwancin sa ba to duk tsiyar da ka yi kama dade ba kai ba amma wannan abin gada yanda zai taba mana kasuwancin mu uwa uba Niger din gaba ɗaya kasuwar Niger din kashi bakwai cikin kashi goma a Najeriya take saboda haka mu in ba mu tashi mun yi magana ba su waye ake zaton za su iya tashi su yi magana su mu dama tsakaninmu da shugaban ƙasa shi zaɓarsa aka yi kuma zaɓar mu aka yi shi da jam'iyyarsa kuma da jam'iyyarmu baya ba ma nufin ya bamu naira goma mu ma kuma ba za mu ba shi wani abu ba shugaban ƙasarmu ne muna girmama shi ranka ya daɗe mu kuma ya girmama mu muna wakiltar mutanenmu ba yaran wasu bane kowa a bashi darajarsa kowa a bashi darajarsa ba wanda kuma muke rigima da shi hmm. amma ina tabbatar maka dukkanin wani mutum da ya yi shiru a cikin wannan lamarin ya ki bawa al'umma gudunmuwa a wannan yanayin saboda dan mata'in da zai samu to na tabbatar maka zai yi kuka ai fitinar da take libiya yanzu ba gaddafi kawai ta shafa ba gashi wanda ba ruwansa ai hikima kenan da Allah ya ce wata ko fitnat la tusibanna allazina zalamu minkum kasa kowa ma zuwa za ta zo ta same shi fitina ba ta da daɗi to yanzu gwamnonin jihohin nan guda bakwai mu ban ga wani matsayi da suka fito da shi ba to abinda muke ta zato kenan mm. yanzu abinda muka yanke kaman da cikin satin nan mu kwamitin mu na sanatocin arewacin Najeriya za mu zaga mu gansu su fito su yi wa mutane jawabi. Kuma Kano duk da cewa ba ta Nijar ba, ita ma fa abin ya shafe. Ai ba, ba jihar da abin ya shafa kamar Kano, barin gaya maka ta yanda abin ya shafe su. Mm. Mutumin Sokoto da matsala ta yawa, wani ya gudu Kaduna mafiya jaya suka gudo Kano. Katsina kashi biyu cikin kashi uku na waɗanda suke da yanda za su yi sun dawo Kano. Mm. Yobe sun dawo Kano. Baka zancen jigawa. Borno Kano suka dawo. Mm. Ko ina suka dawo. yan waɗanda suka rage suke ganin ana zaman lafiya idan rashin zaman lafiyar ya ƙara ƙaruwa ina za su dawo idan suka dawo Kano Kano ina ina gaya maka daga nan ka je gidan sarkin da magaran kilomita nawa ce daga nan sultan ɗin da magaran kenan daga nan ka je gidan sarkin katsinan maraɗi hmm. kilomita nawa ne idan yan wagana suka zo suka ringa harbowa suka yi setin Kano suka ringa jehowa missile ɗinsu ya ka so ka kasance Allah ya kiyaye to abinda muke roƙo wannan matsala a je a yi ta a diplomasiya ita ECOWAS ɗin ce ECOWAS ɗin kashi 85 cikin 100 Najeriya ce ECOWAS. Ku kuke Headquarter nan tata a Sokoto take. Hmm. A ah, Ingila da ta samu kanta a irin wannan matsayin. Ta gaba za a ci gaba da ɗora mata walhalu na sauran Europe ba, eh. ba ta ta yi ta fita ba? Haka ne ta fita daga EU. Ko? mu da aje a kashe mutumin Nijar yanzu misali da shugaba Muhammadu Buhari ne ko shugaba yar mm. ko shugaba Shehu Shagari misali ai ya san daga gidan Buhari zuwa Nijar mm. kilomita goma sha bakwai ne yan uwansa na jini da yawa yanzu suna Nijar zai yadda da wannan abin irin wannan abin shi ya janyo fa 2011 da muka ga ta yi tsiya abu yana neman ɓaci ƙasar suna neman raba ta eh. muka zauna muka yi rigima a majalisa sai muka ɗauko wani daga Sokoto wanda local government ɗinsa ma ta yi kusa iyaka da Nijar ɗin eh. muka ce shine speaker inda idan an je zama ka gane ko yana ciki eh yana ciki ai yana tunanin mutanensa abin da zai safe su yanzu ma misali da a ce shugaban majalisa shugaban majalisa a ce daga wannan irin jihohin ne ya fito mm. ko zai yadda a yi wannan zai yadda har ma a fara contemplating har ran da muka bar majalisa karfe goma sha ɗaya da rabi muka rufe majalisa mutanen nan eh han um, wannan ɗinmu suke kallo mu suke kallo su ɗauka su je su su zo su yi su tabbatar da cewa a su shammace mu su shammace mu da wasu sanda suka fita sallah a ciki na je na bi su office na bude musu wuta na ce ana cikin wannan yanayin wa ya gaya muku ku je ku fita sallah wa ya gaya muku kuje ku fita sallah mm. idan suka kawo a ciki mu yan kaɗan ne fa aka zo aka tabbatar da ni da mu muka yi ta yi nace ku kowa ya je ya tambayi malamansa malami kuma ko mm. guided malami mm. muna cikin irin wannan bala'in ku je za ku je ku tafi sallah tsayawa za ku yi in ta kama ku yi a can ba shikenan in ma sallar lokacin ta ya fice kaddara ta yi ko kuma ku yi ta da yanda aka samu dama sai ku yi kara'i amma bala'i mutanen mu suna ciki dan haka ina roƙon al'umma yadda za a yi maganin wancan abin su sani ai a nan garin akwai waɗanda ake kallon ko ai na mm. ko ko a arewan eh. ko a wayannan jihohin na hannun damar shugaban ƙasa ne ko tunda mu da ake ganin ba nasu ba mun faɗi matsayinmu kuma mun dakatar da su kuma mm. an yi kiki kaka eh. kuma an yadda da mu makiya ne. Mm. yan hamayya misali wanda ba za a saurari maganar ka ba ai da yawa ni na san fa abin da magana nan ta janyo mana in na faɗa fa mutane za su dan kankanin lokaci za mu zo mu yi jawabi za a jawabi akan kwarai da gaske duk abin da wani yayi mana mm. saboda mun ɗauki wannan matsayin na Nijar a ƙasar nan sai mun tona masa sunansa kuma sai mun faɗe shi ko a cikin majalisa ko a wajen majalisa. I ai shine mu alhamdulillahi mm. addu'ar da mutane suke mana mun yadda kuma baka sani ba in ka zo irin wannan yanayi ba ma ka sauraron wai sai mutanen ƙasa ai wani abin in ka yi shi ka gane ko ba za su iya ganewa ba mm. amma Allah subhanahu wataala shi yayi wannan jawabin kai dai kawai ka je ka aikata ka da sannu Allah subhanahu wataala zai sanar da kowa ya gane cewa kayi da san da muke yi ba irin sukan da ba a mana muna yin abin da muke yi majibantan nasu ya kamata su ja hankalinsu cewa to fa kun san kuna yin harka ko kuma mutanen da muka sa suka zaɓe ku su ma fa za su shiga matsala an je an yakin nan na Nija. su fito eh, ko ma waye wanda yake ganin yau mu ne shugaban ƙasa duk abin da muka gaya wa shugaban ƙasa zai iya yi to an kawo lokacin da tarayyarsu da shugaban ƙasa za ta yi wa mutanen wannan yankin amfani arewa da kano da najeriya da duniya baki ɗaya dan allah su roƙa mana shugaban kasa cewa ya fita daga harkar nan tunda shi mu yake wa aiki ba iko ba shugaban kasa su gaya masa cewa shugaban kasa mu ne muka sa aka zaɓe ka bayan ECOWAS ba. Hmm. Dan Allah da annabi muna so mu ma mu koma cikin mutanen mu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Shugaban ƙasa kar a yakin nan. Ai mu mu ne manyan masoyan shugaban ƙasa. Da muka cewa kar su je su shiga cikin wannan harkar shiga wannan harkar garari ne. Hmm. Domin baka san in ka shiga baka san sanda zaka fito ba. Duk wanda ya maka shiru shugaban kasa makiyinka ne. bunka yake saboda kawai kai shugaba ne saboda haka duk wanda yake takamar mu ne gwamnatin tarayya to muna roƙonsa ranka ya daɗe dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi majalisa bata yadda ba malaman mu gaba ɗaya ba su yadda ba har sun je sun ga shugaban ƙasar nan kiristocin mu ba su yadda ba yan kasuwar mu sun ce ba sa so AU ta ce ba ta so sauran masu ruwa da tsaki yan boko sun ce ba sa so dattawa sun ce ba sa so yan ƙasan nan sun ce a bar su abu abubuwan nan a hankali dan Allah ku ɗau sakon waɗannan mutane ku kuke ganin shugaban ƙasa ku je ku gaya masa shugaban ƙasa ka kalli halin da Sudan take ciki shugaban ƙasa ka kalli halin da Libya take ciki shugaban ƙasa dubi Yemen da sunan demokradiya shugaban ƙasa Southern Sudan da sunan demokradiya shugaban ƙasa Kamaru shugaban ƙasan nan ya zama gwandama soja da shi hmm. shugaban ƙasa shi an bar shi shugaban ƙasa chadi soja ne an bar shi shugaban ƙasa mali ba a je an yaki ba shugaban ƙasa burkina faso shugaban ƙasa gini shugaban ƙasa mutanen rasha hmm. sun zo su wayannan jihohi wannan wannan ƙasashe wayannan kasashe kuma sun ce za su taimaki Niger idan muka afka musu muna roƙon ka shugaban ƙasa dan Allah tunda mu naka ne ka san mu naka ne mu muka ce a zo a zaɓe ka mu ne muka ce muslim muslim tuke dan Allah dan annabi ka sauƙaƙawa mutanen nan Abdurrahman idan aka na la'akari da eh, eh, ministoci da sauran shugabannin hukumomin tsaro cikin wannan harka musamman kuma idan aka duba yadda mutane suke ganin cewa kamar ah, shugaban ƙasa an gaza mai kan turuwa yake yi yana so ya nuna cewa kawai arewa ku ne ku ci kanku a ah, abin nake roƙo ah, ah, mm. abin da nake roƙonka shine <laughs> Allah ya sauka kwanan nan wani kilif yana yawo zan so a ce mm. Premier Radio su ɗau wannan kilif ɗin su sashi wanda wani bai rabe ya fito yake magana cewa sun samu abin da suke so security structure tana ƙasansu mm. ma'ana harkar tsaro a ƙasansu take ya faɗi sunayen ma'aikatan nan yace tattalin arziki a ƙasan suke tun kafin a yi ministoci hmm. ka gane ku ya zai da aka yace su sun samu abin da suke so yanzu sauran aiki ai ba nawa bane na yan ƙasa ne wannan yan ƙasa ne ni matsayina a koyaushe aka tashi na faɗa in Allah ya yarda ina da confidence a cikin zuciyata cewa duk abin da za fito mu faɗa in Allah ya so yarda ba za mu faɗa dan soyayya ko dan ƙiyayya wani ba a dai abin da muka san Allah subhanahu wata'ala gobe zai tambaye ni a matsayina na sanata a mm. cikin wannan doron majalisa za mu zo mu faɗa mm. in ba ta yiwu a doron majalisa ba za mu fito waje mu faɗa mm. ka gane ko ya rage ruwan 'yan ƙasa domin ita demokradiyya abubuwan da suke driving ɗinta akwai pressure group akwai public opinion pressure group wato su pressure group su ne ƙungiyoyi kamar ah, na jama'a na farar hula ƙungiyoyi na malamai ƙungiyoyi na 'yan kasuwa ƙungiyoyi na 'yan agyara ƙungiyoyi na 'yan sa ido dukkaninsu gabaki ɗaya suna cikin pressure group ka gane ko sai public opinion me public opinion duk duniya in kana yin demokradiyya shi yasa mu a political science public opinion yake da zaman kansa ya za a yi a gejin din public opinion eh mu ga shin nawa ne me tunanin mutanen Kano ne yanzu me tunanin mutanen Najeriya akan yakin nan kashi saba'in da biyar cikin ɗari na mutanen Najeriya ba sa goyon baya wa yake goyon baya to in an yi wa zai amfana kuma mutane su gode wa Allah da suka sami irin mu yan adawa shi yasa ake so dama a samu a sirka da aka sirka mu yanzu gashi nan ba za su iya fitowa su ce ba sa goyon bayan maganganun mu ba in zaka iya kuma fito ka gaya wa mutanen Najeriya cewa kai kana goyon bayan a cikin mu banda wai kawai ga magararin mutane wanda kawai da kansa cikin sa ko rigar da zai sace ta dame shi a'a wanda ake magana wanda ka kai ka tsaya gwamna ko kai gwamna ne eh. ko ka kai ka yi sanata ko ko mm. memba ne kai na house serious person ba kawai dan kidan ki na jiyo ba mm. wanda yake ganin cewa yau in kasar ta wargaje ma kowa ma ya tafi shikenan ba shi da asara a'a mutane da suka san suke da stak. ka san duk wanda a gari ya kalla ka ji ya zagi kowa a gari ko to dama ba shi da kowa a garin mm. saboda haka zaman lafiya da kwanciyar hankalin wannan al'umma tamu ya ta'allaka da irin shugabancin da za a yi mata kuma mu duk wannan abu da babu abun duk inda muka zagaya yakin neman zaɓe sanda muna yakin neman zaɓe sai da na ji hankalin mutane cewa idan kuka bari in suka zo suna kamfen ta suke za mu ci gaba da abin da APC take yi mm. suka ci gaba da abin da APC ɗin take yi ko mai lita tana nawa mm. suka mai da ita nawa ci gaba suka yi za mu ci gaba kwanan nika ba irin yadda ba mu ringa ba da misali ba suka mai da shi nawan yanzu nawan ya ci gaban idan kuka ba mutanen nan wannan kalmar kawai a duk duniya inda take ya kamata a disqualifying din mutum da ita yanzu senator da mutum ya mai da hankali a garin ganin an dawo demokaradiyya a Nijar a tura sojoji da ECOWAS da kuma a tabbatar da zaman lafiya a cikin gida a kawar da masu sace mutanen nan kuma a duk waɗannan jihohi guda bakwai da suke iyakar yanzu a nan wannan ya fi tsamari mm. a matsayin ka na senator wanne ka bi ya fi muhimmanci to ai wanne kai sai ka tambayi mutum wanne ya ɗauki rantsuwa zai yi ai da constitution ka rantsi mm. ai Najeriya ita ce ta farko in muka tserar da kanmu to kuma sai mu ce makotanmu saboda kar fitina ta shigo tserar da kannan nan namu abu ne a gabanmu shine shin wai ita wannan demokradiyyar tamu da muke ciki demokradiyya ce da ta kai ka je ka kashe mutum a kanta ko ka kashe mutanen Nijar a kanta mun rinka kallon ɗaya ɓangaren mana impunity a cikin demokradiyyar nan ma'ana fin ƙarfi yanzu misali tamu sannan muka fara screening ministoci a rana ta farko hayaniya aka kusa ayi. da mutumin da ya fito ba yadda ba a yi ba mu a bar mu mu tambaye shi ko amma aka ki tambaya wannan kawai tambaya kawai gwamnan Fatakol eh. Rebus. tambaya kawai nake so ne masa cewa ranka ya dade gwamna sanda kake gwamnatinka an rantsar da kai da constitution din Najeriya zaka kare shi constitution din Najeriya ya ce ƙasar nan ta kowa da kowa ce zaka iya zama a ko ina a ƙasar ka jihar ka ka ce kai jihar ka jihar Kirista ce ba jihar musulmi bane hmm. yau zaka zama ministan Najeriya ko idan ka ya zaka iya yi da wanda da ni da babana da ƴaƴana da kowa nawa musulmi ne kai kuma ba minista ne yanzu ministan ƙasa ne ya zaka yi aka hana demokradiya ce wannan wanda iwa dan maganar bai yi fa laifin komai ba yau ka zo ka ce ya zo ya zama ministan Abuja matattarar 'yan Najeriya iri-iri wanda ba za mu iya gaya maka abubuwan da suke faruwa a Abuja din nan ba a laspika ko a gidan rediyo ba ni da kai ne na gaya ma ka gane hatsarin da muka shigo jin maganganunsa da ya ringa yi maganganun da ya ringa yi a bar mu tambaye shi amma ba mu da iko a wannan amma kuma kana cewa wai kai ne zaka ce a tafi a je a kare demokradiyya sojan ka talatin da shida rana guda an kashe su wani ya fito da bindiga yana cewa ni ne na harbe shi baka je ka ɗauko shi ba sojan ka demokradiyya wato mulki ne na al'umma su mulki kansu don su biya wa kansu bukatun da ya dame su hmm. ko akan harkar tsaron nan Kano ba wani garin ba Kano ba wani garin ba na san local government da take da police station babu babu mota a police station din muna yaki neman zabe ina ganin su da a daidaita sahu kuma akwai kusan kilomita hamsin a cikin karamar hukumar wallahi kafin zaben nan wallahi wallahi sau nawa kenan ba a yin kwana uku sai an yi fashi a wajen amma ba su kai a saya musu mota ba gaba ɗaya kana da underfunded army sojojin nan suna kuka yan mm. sanda suna kuka jami'an tsaro suna kuka shin wayannan abubuwan ba su ne za a haɗu a zo a yi dimokuraɗiyyar nan da su ba matsalolin da da yawa amma yanzu bari mu ji masu bugo waya wasu za su ɗan ba da su ko su faɗi ra'ayinsu ko kuma su yi maka tambaya wadda za ka ƙara jama'a haske a kai saboda haka ku na nan gurin ibrahim hassan da kai da hajiya samira ku ba masu saurare layi fatan dai sun riƙe lambobin